to dama kowa ya san kowa sai manzo Allah ya hau minbari sai sake yin kudu ba har ma sai da ya kira burai da yace har yanzu kana jin damuwa a zuciyarka game da Ali yace gaskiya ba zan koyi ba ya rasulullahi ni ai ya hana ni ganin ka da kaya masu kyau har ni haushin sa nake ji sai manzo Allah ya ce to a man kuntu maulahu fa hada aliyyun maula ko fa aliyyun maula duk wanda yake suna to ya so aliyu Allahumma wali man walahu Allah duk wanda ya so aliyu ka so shi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 radiyallahu anhu haka da ya dawo gida duk wani abu da yake yi in ya tashi kawai sai su fahimci kawai ban kwana yake to daga cikin irin abubuwan da ya na ban kwana wanda ya tada hankalin sahabbai akwai hadisin da al-irbad ibn sariya ya rawaito kamar da ke cikin musnad da as-sunan illa an-nasa'i as-sunan al-arba'a illa an-nasa'i abu dawud da tirmidhi da ibn majah da isnadin hasan sahihun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 alhassan da alhussein allah ya ƙara yadda a gare su idan al'amari ya yi zafi inda mutane ne masu neman na kansu masu neman halal sukan zo tun daga kufa su zo hasham wajen mu'awiya ya ba su kyauta kuma su karba su koma duk sarkin ka ka kai su allah ya ƙara yadda a gare su wannan hatta shi ya koma cikin amali na asufi da sauran sun da ibn abdul hadi a cikin sharhin da nahjul balaga duk sun tabbatar da cewa mu'awiya yakan